مرشدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا ورحمة الله وبركاته ai ɗazu na ce maku in dai kuka yi shiru to duk wasu maganganu ba za a yi su ba sai abin da ya kawo mu haka ne shek muhammad kabiru haruna gombe bismillah alarama nasiru gwandu nasiru salihu gwandu bismillah أعوذ بالله من يريكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار قتلتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني نعم وغرتكم الأماني تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فدال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تتقون قد بينا لكم الآيات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 العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الحادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أكرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا مات الإسلام حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan masallaci na ɗan fodiyo a kuma cikin wannan kasaitaccen birni na kaduna kamar yadda na saba faɗa garin nan da ya tara abubuwa da yawa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon larabi ba don komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci manasaba da ta haɗa mu a wannan wuri shine ɗan uwanmu abokin aiki da in allah ya yadda gobe falmugirati subha walfauro da gaggautawa fararun farilla ne za mu gusa zuwa guso da karfin Allah inda a can za a ɗauro aure yin Allah ya amince auren alaran mamalan Anas ɗan baiwa wato da na ce ɗan baiwa ɗan baiwan ne da gaske wato saboda Allah ya bashi abubuwa biyu ya bashi ƙur'ani kuma ya bashi natsuwa wato ga ƙur'ani ga ɗabi'u ma abuta Qur'ani mai girma Ramadan da ya gabata da aka yi masabaka ta gasa karatun qur'ani mai girma wacce hai'a take shiryawa ta duniya wacce aka yi a garin jidda a ƙasa mai tsarki inda duk duniya makarantar ƙur'ani duk wani gangaren da ya gama gangarantuwa a duniya an tsamo shi daga ƙasar su an kawo aka haɗu a ƙasa mai tsarki aka kara alaran mamalan anas a rukunin izo 60 da tafsiri shi ya musu saitin hamma da gyaran kafireto ya ɗauki na ɗaya gaba ɗaya kuma duniya ce ta haɗu da farare da jajaye da baƙaƙe da wankan tarwaɗa da wankan karfasa har da wankan kwaɗo da zuwa bai ni na san za ku yi da cewa ba dan baiwa ba ba wanda larabawa da na masa da na saudiya za su ce sun yi saranda wannan matashi Allah ka kara rayar mana da shi Allah ka kara wa rayuwarsa albarka wallahi sanda ake shirye-shiryen wannan walima maluma da dama na yi magana da su akan magana halarta wannan walima na yi magana da sheik abubakar imam ikara na yi magana da sheik yusuf muhammad sambo na yi da sheik alhassan sa'id adam na yi da dr abdullahi pakistan na yi da sheik abubakar gilol imamin turnuku wallahi kowa ne magana da shi irin shaida da zan ji ya bayar akan alarama malam ana sai ga alahira in ya samu wannan shaida watakila ko tambaya ba za a masa ba za a ce ta zarce Allah ka karbi wannan shaida da wa'annan bayan Allah suka bayar da zuwa an gabatar da lakca ta mata da yamma amarya da yan mata amarya an musu saiti to yanzu kuma ga mu a dan fodiyo kuma wa'azin duk da wa'azin jajibiri ne kuma ya rikide ya zama wa'azin ƙasa domin duk wani oga da boss na kungiyar izala da ke najeriya muna tare da shi a wannan wuri shek abubakar imam ikara mataimaki ne na shugaban kungiyar ta kasa baki daya kuma kujera biyu ya zo da ita da tasa da ta shugaban kungiyar na ƙasa baki ɗaya alhaji musa mai gandu muhammad shi ma ya ce a wakilce shi a wannan taro kujera biyu ce a wannan wuri a hali sheikh yusuf muhammad sambo ga cikin ne shugaban majalisar malamai ta ƙasa baki ɗaya ba kujerarsa shi kaɗai ba ne sheikh alhassan sa'id sakataren majalisar malamai shi ma ya ce da allah ɗan raku ba shi nan ma kujera biyu ce a hali daraktan agaji na ƙasa baki ɗaya wato injiniya mustapha muhammad Siti zaria wato daraktan agaji na kasa wanda ƙarƙashin ofishinsa muna da 'yan agaji da suka kai wajen 'yan agaji miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a ƙarƙashin ofishinsa shi ma muna tare da shi a wannan wuri ba tashi ce shi kaɗai ba da ta mataimakin shi da ta sakataren agaji na ƙasa abai haya da national discipline mai jahula duk anan muka makala su gaba daya Sheik rabiu daura shine ciyaman na wakin kwamiti na kasa baki daya yana nan alarama abubakar adam shi ne shugaban majalisar alaramomi ta izala ta ƙasa baki daya yana nan matasa 'yan kunar bakin wake da turnuku da bala ku kuma ga kukuna To yanzu abin da ya sauro ku faɗa mu wanda baya cikin wanda wani a har yanzu Allah ka gafarta mana lokacin da zan taso na tambaya me ya kamata mu magana akai sai aka bani wani darasi a dan murɗe haka sai aka ce ne magana akan abin da ya shafi hanya madaidaiciya sirat al-mustaqim to akwai bukatan mu dan haska da tocila mai cin batir takwas domin kowa a gane inda yake a cikin wannan Allah ka gafarta mana wato tattaunawa akan sirat al-mustaqim yana da muhimmanci kwarai da gaske domin ga mutane iri-iri a duniya kuma kowa sai ya ce maka kan sirat al-mustaqim yake ahalin sunna mun ce muna kan sirat al-mustaqim in ka samu dan shi'a shi ma sai ce a sirat al-mustaqim yake in ka samu dan bid'a shi ma sai ce a nan ya makale in ka samu dan shi ma yana wuri to yanzu abin da ya saura shine mutuntubi ra'ayin qur'ani mutuntur ra'ayin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin mu gane menene siratul mustaqim hanya madaidaiciya kuma suwa yake kan hanya madaidaiciya domin qur'ani bai yi kasa a gwiwa ba ya fito karara ya bayyana mana hanya madaidaiciya ya faɗi yadda take ya faɗi alamominta ya faɗi yadda ake gane ta ya faɗi mutanenta ya faɗi yadda suke ya faɗi yadda ake gane su ya faɗi waɗanda suka saba mata ya faɗi yadda suke ya faɗi yadda ake gane su li ya halika man halaka an bayyana wa ya haya man hayya an bayyana domin in zaka tafi wuta ma to ka tafi wuta ka san hanyar wuta ka kama ka tafi in aljanna zaka tafi ka tafi ka san inda ka tinkara aljanna ne Allah ka gafarta mana to amma da rama in kana karanta alkur'ani mai girma za ka ga ubangiji kansa wanda ya halice mu ya ce wannan hanya madaidaiciya mai ta roƙonsa domin ya ɗora mu a kanta Allah maɗaukin sarki a sura da fi kowace girma a Ƙur'ani mai girma sai ya ce ihdina siratal mustaqim sai sake cewa me siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin addu'a ce da aka sa a cikin sallah a kowace rana sai ka maimaita ta sau da yawa ka maimaita a sallar asuba ka maimaita a zahar ka maimaita la'asar ka maimaita magariba ka maimaita isha'i ka maimaita a shafa'i da wuturi ka maimaita a rakatai alfajar ka maimaita wato a sallar ka ta dare dukkan wata ibada da za ka yi na filfili rawati duk sai ka karanta suratul fatiha la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab to a cikin fatihatul kitab din kuma sai kana yin addu'a kana cewa ihidina ya Allah ka shiryar da mu me zaka shiryar da mu as-sirat al-mustaqim hanya madaidaiciya me ma'anan ihidina? malamai suka ce ka karkatar da zuciyarmu ta nufi hanya madaidaiciya domin kalmar ihida. wato daga karkatarwa ne kamar yadda yahudawa suke cewa inna huduna ilaika ya Allah mun karkato mun dawo zuwa gare ka daga wannan kalma ta huduna aka samu ihidina? wato ya Allah ka karkatar da zuciyarmu ka tankwaro tabi me tabi asirat almustaqim al-mustaqim tabi hanya madaidaiciya me yasa bawa yake addu'a Allah ya dora shi akan hanya madaidaiciya alqur'ani mai girma ya ambaci dalilai da yawa daga cikin wayannan dalilai shine hanya madaidaiciya dinnan hanyar Allah madaukin sarki ce hanya ce ta Allah Allah ya fito karar a Qur'ani mai girma ya faɗa mana siratal mustaqim hanyar sace wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina wa kazalika ma kunta tadri mal kitab ilayka ruhan min amrina na'am ma kunta tadri mal kitab wala liman walakin ja'alnahu nuran hadi bihi man nasha'u min ibadina sai Allah ya ce me wa inna إياك لتهدي إلى صراط مستقيم وهي وتدي على رما صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله yana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya sai Allah ya ce siratin la hanyar Allah kenan siratal mustaqim sirat Allah hanya madaidaiciya din hanyar waye hanyar Allah madaukin sarki ce alladhi lahu ma fi mulku samawati wal ard wanda mulkin sama abin da ke sama da abin da ke ƙasa gaba ɗaya nashi ne allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard malamai sai suka ce da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiryarwa zuwa hanya madaidaiciya suka ce irin wannan shiryarwa da annabi yake yi ita ce shiryarwa wacce ake cewa hidaya irshadiyya wato shiryarwa ta nuni shiryarwa ta hannunka mai sanda ita wannan shiryarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta shi yasa Allah ya ambace ta anan yace manzon Allah yana shiryarwa zuwa ga siratul mustaqim malamai sun ce shiryarwa ta kasu kashi uku akwai shiryarwa wacce ake cewa hidaya amma shiryarwa ta gaba daya ita wannan shiryarwa kowa Allah ya bashi Allah ya shiryar da musulmi irin wannan shiryarwa ya shiryar da arni ya shiryar da mutum ya shiryar da dabba ya shiryar da agwagwa ya shiryar da zakara ya shiryar da zurnako ya shiryar da sauro da tururuwa da da ita wannan shiryarwa babu wanda Allah bai shirye ba irin wannan shiryarwa wace irin shiryarwa ce hidaya amma ita ce wacce Allah ya ce sabbi hisma rabbikal a'la sabbi hisma rabbikal a'la allazi khalaqa allazi khalaqa fa sawwa wallazi qaddara wallazi qaddara fa hada Allah ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsarkake sunan ubangijinka mafi daukaka ka yi tasbihi da sunan ubangijinka mafi daukaka ka tsarkake sunansa wane ne ubangijin naka mafi daukaka sai Allah ya ce allazi khalaqa shine wanda ya halitta fasawa sannan ya daidaita halittar ya daidaita yadda ya halice ta ya halici mutum ya halici aljani ya halici dabbobi ya halici tsuntsaye sai Allah ya ce wallazi kaddara shine ya kaddara wa kowace halittar da ya halitta yadda za ta rayu Allah ya kaddara yadda dan adam zai rayu ya kaddara yadda dabba za ta rayu ya kaddara yadda tsuntsaye za su rayu fahada sai kuma ya shiri yadda su zuwa ga yadda za su rayu din wannan shiryarwa da musulmi da arne kowa ya samu yanzu musulmi in ka ji yunwa me za ka nema to waye shirya da kai cewa in ka ji yunwa ka nemi abinci Allah arne in ya ji yunwa me zai nema abinci waye shirya da shi ya gane abinci ya kamata ya nema Allah musulmi in ya ji kashi ina zai tafi bandaki yayi waye shirya da shi cewa in ka ji kashi ka tafi bandaki Allah arne in ya ji ina zai tafi bandaki waye shirya da shi Allah akuya in ta ji yunwa ta tafi neman abinci wa ya shirya da ita abincin ta ta ga wannan ta ci ta ga wannan ta tsallake ba ta ci ba dan ba nata bane Allah madaukakin sarki tsuntsu wa ya shirya da shi ya tafi inda zai nemo abinci Allah ya shirya da shi akuya idan ta haifi ɗanta jariri yana tashi yana miƙe kafafu sai kaga ya kai bakinsa wajen nonon ta zai sha wa ya ce masa nan ne nono kuma sha ya kamata yi wanda ya shirya da shi shine Allah in ya sa nonon a baki tsotso zai yi ba hurawa zai yi ba wa ya shirya da shi cewa ya tsotsa kada ya hura Allah wannan ita ake cewa hidaya amma da mai sallah da mara sallah da mutum da dabba babu wanda Allah bai bashi irin wannan shiryarwa ba Allah rama irin wannan shiryarwa ita ce Allah ya ambace ta a cikin suratu Baha lokacin da Fir'auna ya Annabi Musa tambayar isgilanci qala fa man rabbukuma ya Musa qala fa man rabbukuma ya Musa wata Annabi Musa ya bayar ربنا الذي أعدى كل شيء خلقه ثم هدى da fir'auna ya tambayi annabi Musa cewa wai wane ne ubangijin kukan kai da annabi Haruna ya kai Musa kala sai annabi Musa ya ce rabbuna ubangijinmu allazi a'ata kulli shay'in khalqahu shine wanda baiwa kowane abu halittarsa duk halittar da gani Allah ne ya halicci wannan abu thumma hada sannan Allah ya shiryar da abun irin hanyar da ya kamata ya biya rayu kenan wannan shiryarwa da annabi Musa yake ba da labarin ta a wannan aya hidaya ce amma wacce kowa da kowa ya samu daga nan sai shiryarwa kashi ta biyu ita ce hidaya irshadiya shiryarwa ta hannunka mai sanda ta nuna maka ga daidai ga bata wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda gashi Allah madaukin sarki ya bayyana karara ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim sauran annabawa su ma suna yin irin wannan shiryarwa domin Allah a cikin suratul ra'd ya ce wa likulli qaumin wali ai baka isa ba wani kulli qaumin had kulli qaumin had at-takbir at-takbir insha Allah wannan jareto ba dan bid'a bane Allah madaukin sarki sai ce wali kulli qaumin had ga kowace al'umma mun tura mata mai shiryarwa wane ne mai shiryarwa annabinta kenan dukkan annabawa suna shiryarwa shiryarwa irin ta a nuna maka ga daidai a nuna maka ga ba daidai ba a wani wurin Allah madaukin sarki yana magana akan annabawa wasu annabawa da ya ambata sai ya ce waje Allahum a'immatan يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات يهدونا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يوا وكانوا لنا خاشعين الله يتي وجعلناهم أئمة mun sanya su sun zama shugabanni ya haduna suna shiryarwa bi amrina da umarninmu kenan wannan ya nuna annabawa su ma suna wannan hidaya da ake cewa hidaya irshadiyya ba su kadai ba malamai masu wa'azi su ma suna yin irin wannan shiryarwa na kowace al'umma Allah ya ce wa min man Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ومن من خلقنا ومن من خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون إن وانا شرير واتي يهدون بالحق ومن qaumi Musa ummatun yahduna bil haqqi wa mimman khalaqana ummatun yahduna bil haqqi duka shiryarwa ce wacce ake cewa hidaya irshadiyya to akwai shiryarwa ta uku ita ce wacce ake cewa hidaya tawfiqiyya ita hidaya tawfiqiyya shine bayan an nuna maka an ce ga gaskiya ga bata to kuma a shiryar da zuciyarka ta yadda gaskiyar gaskiya ce ta karbe ta ta yadda batan bata ne ta nisance shi shi ita wannan shiryarwa a duk duniya sama da ƙasa ba mai yin wannan shiryarwa banda Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ke iya wannan shiryarwa hatta annabawan Allah ba su yin wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yana yin hidaya tofiƙiya yadda yake ƙaunar mu yake kauna al'ummarsa da ba za a samu ɗaya cikin al'ummarsa ya halaka ba da annabi zai shirye da su gaba ɗaya amma tun da ba shi ke da ikon yi ba wa ke da ikon yin wannan shiryarwa Allah shi ya sa ya haƙura ya mu aka samu yan wuta da yan aljanna a cikin mu annabi Musa da zai irin wannan shiryarwa da ya shirye da al'ummarsa annabi Nuhu da zai yi irin wannan shiryarwa da ya shiryar da matarsa da ya shirye da ɗansa Kan'ana amma ba zai iya ba annabi ludu da zai iya irin wannan shiryarwa da ya shiryar da matarsa annabi ibrahim da zai iya irin wannan shiryarwa da ya shiryar da da ya shiryar da lamaruzu amma ba zai iya irin wannan shiryarwa ba ita wannan Allah kaɗai yake yin ta shi yasa Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu wa huwa a'lamu bil muhtadin manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya fi kowa iya wa'azi a duniya amma duk da haka Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baka iya shirye da wanda kake son shirye da shi walakin Allah ya haji man ya sha. sai dai Allah madaukin sarki shine yake shirye da wanda ya ga dama kuma shi ya san su wane ne shiryayyu irin wannan shiryarwa hidaya tawfiqiyya ita ce wacce kake roƙa a lokacin da kace ihdinas siratal mustaqim irin wannan shiryarwa hidaya irshadiyya ita ce wacce Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kenan Ɗan adam zai roƙi Allah shiriya domin ya shiryar da shi zuwa ga siratul mustaqim saboda siratul mustaqim muka ce hanyar wace ce hanyar Allah maɗaukin sarki ne malamai suka ce dalili na biyu shi kansa ubangiji wato zatinsa ya ɗaukaka shi kansa yana kan asiratul mustaqim ne ya za ka samu wannan ramma je ka can cikin ainihin wato suratu hudu sai Allah madaukin sarki yake fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadin sakon Allah madaukin sarki ta harshen sa sai yake cewa inna rabbi ala siratin mustaqim inna rabbi ala siratin mustaqim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna rabbi lalle ubangiji na ala siratin mustaqim yana kan hanya madaidaiciya kenan hanya madaidaiciya ita ce hanyar Allah maɗaukakin sarki sannan wato ita ce hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake kanta malamai suka ce hanya ba a ce mata sirat sai in ta zama tana bullewa ta isa inda ake so a isa ba a ce mata sirat sai in ta zama za ta iya kwashe waɗanda za su bi ta komin yawansu ba a ce mata sirat sai in ya zama ana tana iya yiwuwa a bi ta kanta in bai yiwuwa a bi ta kanta ba a ce mata sirat to ita sirat al-mustaqim dalili na uku da yasa kake roƙon Allah shirye da kai kanta saboda ita ce hanya wacce Allah maɗaukin sarki shi kadai yake iya shiryarwa a kanta banda shi ba mai iya shirye da ɗan adam akan asiradal mustaqim wannan shine dalili na uku da yasa kake roƙon Allah ya shirye da kai wannan hanya ya za kai ka samu wannan ala ramma je ka suratul baqara sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahu an qiblatihim minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha qul lillahi al-mashriq qul ولله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم كان الناس أمة واحدة كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه سي الله يتمي وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ai baka isa ba sai ka kawo kai ku ce Allahu akbar ya hadibihi Allahu man ittaba ridwanahu ya hadibihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam bai haka ala rabbi wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wa yahdihim ila siratin mustaqim to tallaka mu je suratul anami ina ka bani kwandu wa hadaina هداهم إلى صراط مستقيم a wannan ba alami take ba sai ka kawo ta alami take man yasha illahu yudlilhu man yasha wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wacce aya Allah ce sai yaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha lokacin da musulmai suna kallon baitul maqdis sai ga umarni daga Allah madaukin sarki su juya su kalli ɗakin Ka'aba to dama duk lokacin da kaga mutum an ce ga hukuncin Allah Allah ya ce ko annabi ya ce ya tsaya yana wani inda inda yana wani kewaye kewaye a ka'ida ta musulunci in kana neman sakarai gabo sulutu wanda bai san inda ya nufa ba to ka kamo wannan bukata ta biya shi yasa Allah ya ce sai qulu sufahau da sannu zaka ji wawaye suna fada ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da wayannan mutane daga alqibla su wacce da suka kasance suna kanta yahudawa da munafukai sai suka rinka yin surutu wannan wani irin annabi ne yau ya ce a kalli nan gobe ya dawo ya ce akalli nan wanda wannan shine sakarci irin wanda al'umma da dama suke fama da shi ka jawo mutum aya musamman yan boko da suka sha boko suka koshi sai ka ji mutum ya ce maka lo ba wai na karyata cewa aya ba ce to amma yanzu lo in an ce za a amfani ai it is not applicable kana jawo masa aya yana ta wasu kewaye kewaye ba ka zama musulmi na kwarai sai idan da Allah ya ce annabi ya ce zaka mika wuya kai tsaye ba tare da ka bata lokaci ba wai wani ne yayi wani sarki laifi yayi wa sarki tawaye sarki ya ce a kamo shi aka zo da shi fara sarki ya ce ku bashi kashi sai ya mika wuya da ya ci duka fada suka same shi suka ɗirke shi suka ɗirke shi ya ga mutuwa a fili ya ce a dakata aka dakata ya ce wallahi na tuba na bi Allah na bi annabi Muhammadu na bi sarki fada suka ce to wato ma sai ka tsaya wasu NBA biye biye tukunna in za ka bi sarki ka bi sarki kawai <laughs> wato wai da ya ce ya bi Allah ya bi annabi Muhammadu wai ya tsaya wasu NBA biye biye <laughs> ba ka zama musulmi cikakke sai ka ji Allah kai tsaye ba tare da ka tsaya kai wasu yan biye biye ba amma a ƙarshe sai Allah madaukin sarki ya ce kul ka faɗa musu lillahi al-mashriq wal maghrib da mafita rana da mafaɗa rana da inda aka kalla da da inda yanzu Allah madaukin sarki ya ce a kalla gaba ɗayansu na Allah ne sai Allah ya ce ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim yana shiryar da wanda ya ga dama shiryar da shi zuwa ga hanya madaidaiciya a waccan aya ta suratul baqara ta gaban wannan sai Allah ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya a waccan aya ta suratul al'ami sai Allah ya ce man yasha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama sai ya batar da shi wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya ga dama kuma sai ya dora shi akan siratul mustaqim ita ce hanya madaidaiciya kenan ba mai iya shirye da dan adam zuwa ga hanya madaidaiciya sai wa sai Allah maɗaukin sarki shi kadai ke da wannan iko shi kadai ke da wannan fawa shi yasa kace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya bayan wannan malamai suka ce as-siratal mustaqim dalilin da yasa kake roƙon Allah ya shiryar da kai ita saboda ita ce hanya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda Allah madaukin sarki yace yasin wal qur'an bismillahir rahmanir rahim sai Allah ya ce yasin مبين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراد مستقيم Allah madaukin sarki ya ce innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laminal mursalin kana cikin manzanni sai Allah ya ce ala siratin mustaqim akan irin hanya akan hanya madaidaiciya kenan shi karan kansa jagoran tafiyar gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wace hanya yake yana kan asirat al-mustaqim bayan haka malamai suka ce asirat al-mustaqim dalili na biyar da yasa kake roƙon Allah shi ne da kai ita shine duk wani mutumin da Allah ya zaba a duniya na kwarai to shi ma yana kan asirat al-mustaqim wannan yana daga cikin inda muke samun matsala da yan bid'a duk lokacin da muka yi magana wasu shehunai da wasu waliyai da marasa rijista da su suka taru suka nada da kansu da mun yi magana akan wannan sai ka ji an fito karara ana cewa mu ahlus sunna mun rena waliyan Allah mun rena magabata mun yi wa zababbu kallon hadarin kaza mu kuma abin da muke faɗa kullum shine idan ka cewa ne Allah ya zaɓe shi zaɓaɓɓe ne a wajen Allah to anan muna bin ka bashi wani bashi muke bin ka dole ka kawo mana aya a qur'ani mai girma da Allah ya ce wannan wanin zaɓaɓɓe ne ko kuma ka kawo mana hadisi daga wa daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya ce wannan wanin zaɓaɓɓe ne amma ka ce wane ai zaɓaɓɓun Allah ne Allah ya zaɓe su su ne na kusa da ubangiji muka ce ina aya ba aya ina hadisi ba hadisi to wannan zaɓaɓɓen naka ba zaɓaɓɓe ba ne dalilin da ya sa muka faɗi wannan Allah maɗaukin sarki idan ya zaɓi mutane yakan faɗa baya shiru duk wayanda Allah ya zaɓe su ya bayyana su ko a ƙur'ani mai girma ko ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka zo mana da wani waliyinka mara rijista ka ce, ai zaɓaɓɓe ne wal gausu wal qudubu wal nujaba'u wal asbi sai mu ce to dakata faɗa mana inda Allah madaukin sarki ya ce ya zaɓe su da ka kawo mana inda ya zaɓe su matsala ta kare ko bata kare ba idan ka ce suwa Allah ya zaɓa mu ce mun san su kuma mu yi ƙauya Allah ya kirga mana mutane Qur'ani ya ce ya zaɓe su alarama je ka cikin suratu al ibrana akwai wayanda Allah ya ce ya zaɓa inna Allah adama wa nuha wa ala ibrahima wa ala ibrahima wa ala ibrahima Allah ya ce inna Allah tsafa Adam lalle Allah ya zabi annabi Adam waye ya ce ya zabi annabi Adam a ina ba nan kada ya ce ya zabe shi ba je ga cikin suratul daha sun maji tabahu rabbuhu fataba alaihi sun maji wa rabbuhu fataba alaihi wa hada sun maji tabahu rabbuhu sannan sai ubangijinsa shi annabi Adam ya zabe shi wa taba alaihi ya karbi tubansa wa hada sannan ya shiryar da shi waye ya ce ya zabi annabi Adam a ina to kai faɗa mana inda aka zabi naka a Qur'ani inna allaha tsafa adama wa nuhan allah ya ce ya zaɓi annabi nuhu waye ya ce ya zaɓi annabi nuhu allah maɗaukin sarki a ina ya ce ya zaɓe shi a cikin alkur'ani mai girma wa ala ibrahim allah ya ce ya zaɓi annabi ibrahim ya zaɓe shi Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma ya zaɓi annabi Ibrahim in aka ce ala Ibrahim da annabi Ibrahim da iyalan gidansa suna ciki kenan annabi Ibrahim zaɓaɓɓen Allah ne in ka ce hujja mu ce ga aya Qur'ani mai girma in kai taurin kai ka ce bata isa ba sai mu sake ce maka je ka cikin suratul nahl Allah rama sai ka je can dab da bakin boda Allah ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa qanitan lillahi hanifa mushriki ne aku min sai Allah ya ce mai Allah ya zabe shi Allah ya ce wato inna Allah ibrahima kana ummatan qanita lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran mai godiya ne li an umhi ga imomin Allah kenan waye ya ce annabi ibrahim shakiran Allah ya zabe shi wa ya zaɓe shi Allah wa hadahu sannan Allah ya shirya da shi ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya kenan wane ne yace ya zaɓe annabi Ibrahim alaihi salam Allah yace ya zaɓe shi alaran ma ba wayannan kadai Allah ya zaba ba je ka suratul arafi ga ya mana wani wanda shi ma Allah ya zabe shi Allah madaukin sarki yace qala ya musa inni sabaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami sabaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khudh ma Kwa Kusma ataituka biƙu ah! wajen wakummi na Shakira yanzu. Kwa Kusma ataituka wakummi na Shakira yanzu. Kwa Kusma ataituka wakummi na Shakira yanzu. Ya'yana Allah yace "Ya Musa! Ya kai Musa!" in da faituka!" "Lallai ni na zaɓe ka!" "Alan, nasi!" a bisa sauran mutane birisalati mun baka appointment ka zama manzon Allah wa bi kalami kai magana da ni in inji ubangiji mu shafa hatan Allah ya ce fa kuzma ataituka rike abin da muka baka nan wa kun mina shakirina ka kasance cikin masu godiya wane ne yace ya zabi annabi Musa a ina yace ya zabe shi to kai ka fada mana inda Allah ya ce ya zabi naka a cikin alkur'ani mai girma in ka gagara kawa ba za mu karba ba he is just a zero behind a decimal point Allah rama tashi daga nan je ka cikin suratul الصفات ولقد مننا على موسى وهارون ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم مجي وآتيناهما الكتاب المستبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين مجي وآتيناهما الكتاب المستبين بايا حكا بايا haka wahadainahuma sirata Allahu akbar Allahu akbar waye ce ya zabe shi kuma ya shiryar da shi ya dora shi kan hanya madaidaiciya alaramma to kai kuma ka ba mu address ina za mu sa where can we find your boss where please akwai bukatan ka kai ala ramma je ka cikin suratul sad wazkur ibadana ibrahim fa dama wazkur ibadana ibrahim wa ishaqa wa yaqub ulil aidi wa absar sai Allah ya ce me inna akhlasnahum bi khalisati dhikrad zababu ne ko ba zababu bane wa innahum indana lamina al mustafa na lakhiyar waɗannan zababu ne ko ba zabu ba ne wa innahum indana laminal mustafai zababu ne al-akiyar zababu ne double promotion Allah ran mata shi daga nan je ka cikin suratul an'ami Allah sai da ya kirga mana mutum goma sha takwas ya ce duk ya zabe su gaba ɗaya zababun Allah ne tun da sun kai goma sha takwas watakila mu samu naka a ciki watakila mu ji wal Ah, a rama je ka cikin su wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna ataina ibrahima ala qaumi kun ji zaben daya narfa'u darajati man nasha sai Allah ya ce me inna rabbaka hakimun alim fada mana sauran zababu wa wahabna lahu ishaq biyu wa ya ƙuba kullum hadaina ka ji zaɓa bun ji Allah mun samu hudu wa min zuriyatihi dawud wa sulaiman wa ayyuba yusuf wa musa wa نجزي المحسنين من يدد زاببون وين قال غبا قال غبا وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين أي من مين صلى الله عليه وسلم قال غبا مجي وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين مجاجة بس أنا أفعل أمانا زبابونة كوما زبابونة ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله أكبر كتير الله أكبر kenan wayannan zababbu ne ko ba zababbu ba ne da Allah ya kirga su su guda Allahu akbar ku Allahu akbar an zuba mai ne a janareto na na fara karya ko shi ma dan a dan a dan bidi da Allah ya kirga su sai ya ce ya zabe su ko ba sai ya ce ya zabe su ba sai ya ce waji nahu mun yi mai mun zabe su in ji wa in ji Allah wa hadainahu sannan muka shiryar da su domin duk wanda Allah ya zaba sai ya shiryar da shi akan me hanya madaidaiciya sai ya ce wa hadainahu sannan sai muka shiryar da su ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai madaidaiciya kai ana ran ma nan je ga cikin suratul shura wata kila an yi tsallake ne bamu gano wayancan marasa rijistan ba shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuha shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi نوحا والذي أوحينا إليك يوا وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وما وصينا به إبراهيم وموسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه مجي مجي مجي كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب كأنا لما جاءت سورة النساء إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والذين من بعد إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي الذين من بعده ووهنا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا kun sake jin wasu zababbun to asiradal mustaqim dalili na gaba da yasa zaka roke ta saboda hanya ce ta zababbun bayin Allah duk zababbe original not start copy to yana kan wace hanya yana kan hanya asiradal mustaqim to menene tambaya ta gaba wa ita siradal mustaqim din nan wacce take da daraja wacce Allah da kansa yace ka roke shi ya shiryar da ita ya shiryar da kai kanta wacce muka ce hanyar Allah ce muka ce hanya ce da annabawan Allah gaba ɗaya suke kai duk wani ɗaya da Allah ya zaɓa yana kan sirat al-mustaqim to wai yaya ita wannan sirat al-mustaqim take ya za mu gane wayanda Allah yake shirye da su akan sirat al-mustaqim malamai suka ce akwai alamomi da in kana so Allah ya shirye da kai sirat al-mustaqim to dole ne sai an ganka da wayannan alamomi idan ba a ganka da alamomi ba to ko ka ce kana kan sirat al-mustaqim ƙarya kake qur'ani ya ƙaryata ka menene alama na farko baka zama kan sirat al-mustaqim sai ka yi imani da Allah sai ka yi imani da wa sai ka yi imani da Allah duk wanda bai yi imani da Allah ba Allah bai shirye da shi a al mustaqim dole sai ka yarda da Allah sai ka yarda da Allah shi ke halittawa sai ka yarda Allah shi ke kashewa shi bada ruwa shike ke bada haihuwa shike talautawa shike wadatawa shike bada zaman lafiya shike hana zaman lafiya shike bada kwanciyar hankali shike hanawa dole sai ka yi imani da Allah madaukakin sarki idan baka yi imani da Allah madaukakin sarki ba baka cikin wayanda Allah madaukakin sarki ya dauki alkawarin cewa zai shirye da su ala ramma shaida akan wannan je ka can cikin suratul hajji walitasga ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati waliyardahu waliyaqtarifu ma hum Allah kaga ba wa inna Allah la hadil ladina amanu wa inna Allah وعلى هاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم الله lahadin وإن الله للي الله الذين آمنوا mai shiryar da masu imani ne ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madadaciya kenan ka'ida ta farko da za mu gane akan siratul mustaqim kake ko ba kan siratul mustaqim kake ba mu ga ka'ida da wa ka'ida da Allah amma in mun ga ka hada biyu ga Allah ga wata ya ƙwarya a ajiya ka yadda Allah na ruwa amma kudubi ma na iya kawo ruwa in ya ga dama ka yadda Allah na kawo fari amma gausi shi ma yana iya kawa in ya ga dama ka yadda Allah na bada arziki gausi na bayarwa ka yadda Allah na sa talauci wancan ma yana iya kawa wannan na sa ciwo kai ma naka na iya yi wannan na bada lafiya kai ma naka iya yi wannan idan ka ce mana kana kan siratul mustaqim qur'ani ya karyata ka wa inna allaha lahadil ladina amanu ila siratul mustaqim ka'ida rule number one na mutum akan siratul mustaqim yake to ka'ida ta farko shine a samu ya imani da wa ya yi imani da Allah maɗaukin sarki ka'ida ta farko kenan ka'ida ta biyu ka yarda da Allah ka yi imani da shi bai wadatar ba sai ka karaita Allah maɗaukin sarki a wajen bauta duk wanda bai karaita Allah maɗaukin sarki ba a wajen bauta ko ya ce yana kan siratul mustaqim ƙarya yake ba kan siratul mustaqim yake ba mushriki ne original not photostat copy dole sai ka karaita Allah maɗaukin sarki akan bauta me dalilin mu akan wannan Allah ya faɗa mana siratul mustaqim ba a samunta sai an karaita Allah maɗaukin sarki wajen bauta ana ramma je ka cikin suratu ali imrana Allah ya ce inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu sai Allah ya ce me hadha siratun mustaqim sai Allah ya take cewa wa inna allaha rabbi suratu maryam wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu sai ce me hadha siratun mustaqim sai sake cewa inna allaha sai ya sa huwa rabbi ko je ka wa inna ilaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu sai Allah ya ce me hadha siratun mustaqim sai Allah ma je ka cikin suratu yasin alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa what is the reason behind it innahu lakum aduwwun wa za a bauta ala rama wa an ubuduni saboda me saboda hada siratun kai ku Allahu akbar Allahu akbar a waccan aya ta Ali Imrana Allah ya ce inna Allah rabbi wa rabbukum yana famu mu labari ta harshen Annabi Isa Annabi Isa ya ce inna Allah lalle Allah rabbi ubangiji na ne wa rabbukun kuma ubangijin ku ne ya ku bani isra'ila fa abuduhu ku bauta wa Allah madaukin sarki in kuna neman asiratul mustaqim to a kadaita Allah da bauta a bauta masa shi kadai haza siratul mustaqim wannan ita ce hanya me hanya madaidaiciya a cikin suratul maryam sai ya sa wau sai ya ce wa inna allaha rabbi wa rabbukum lalle Allah shine ubangiji na ubangijin ku fa abuduhu ku ta masa haza siratul mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya a ta cikin suratu zukhruf sai aka cire wau sai aka sa huwa inna allaha huwa rabbi wa rabbukum lalle allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa abuduhu ku bauta ta masa haza siratul mustaqim a cikin aya ta suratu wato ainihin yasin allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama karkace to ai waccan da bani isra'ila ake tun da bani isra'ila mu ba mu shigo ba a ba wani hadda kai ciki ko ka tafi jahannama eh da kai ciki kun san haka irin tafsirin da ake yi da sai ka ji mutum duk inda aka zo aka ce kafirai ko ayyuhal kafiruna sai a ce ya kafiran ahala makkata ya kafiran makka to kafiran kaduna ba da an zo maganar mushrikai masu bautar wani Allah sai a ce waɗanda suke bautar dodo ai kai ne dodo ko ba shi ne dodo ba shine kai na taba faɗa muku wani labarin abin da ya faru an zuba wa kaza ruwa ragumi ya zo shanye ruwa matsiyaci kuma shi bai koshi bai koma gefe ya kam. kaza ta ɗebo yan zaki za a sha ruwa aka samu ragumi ya shanye kuma shi bai koshi ba gashi a tsaye wato abin ya bata wa kaza rai ta daga kai ta kalli raƙumi ta ce oh su dogo dai har yanzu ba a girma ba raƙumi ya wayo ya kalle ta ya ce ke saurara billahi lazi indan girma kan an girma sai dake ce an girma ba hankali wai ba su motar dodo dole gidan wa to tana yi wani ya ce ai ai bani isra'ila ake magana kansu sai allah ya fito karara wato ake generalizing kowa shigo alam a ahad ilaikum ya bani adama allah ya ce ashe ban riƙe alƙawarin ku ba ya ku yayan adam akwai wanda ke duniya yanzu bai cikin yayan adam kowa yana ciki alam a ahad ilaikum ya bani adama allah ta abudu shaitan kar ku yadda ku bauta wa shaitan kar ku masa biyayya innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaidan abokin gaba ne a gare ku bayyananne mai bayyana kiyayya to idan Allah ya hana ka wani abu sai a baka substitute a baka alternative wa za mu bauta wa ya Allah Allah ya ce wa ani ibuduni ku bauta mun ni ni kadai inji Allah sai Allah ya ce in kuna neman asiratul mustaqim to a cikin bauta mun ni kadai ba tare da an hada da wani ba haza siratul mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya kenan alama ta farko da muke gane mutumin da yake kan hanya madaidaiciya shine a same shi ya yi imani da Allah alama ta biyu a samu ya kadaita Allah madaukin sarki a wajen me a wajen bauta idan baka kadaita Allah madaukin sarki ba a wajen bauta to nan ma ka sake samun matsala baka kan asiratul mustaqim bayan haka alama ta uku da ake gane mutum yana kan asirat al-mustaqim shine mu same ka akan shiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya magana an gama in annabi ya faɗa an rufe ba sauran wata kofa annabi ya yi hukunci an riga an gama idan mun same ka akan wannan to mun same ka akan asirat al mustaqim amma idan baka kan wannan to baka kan al mustaqim ala ramma je ka cikin suratul hajj domin ka ba su reference sai ka je can kusa da bakin boda kamin ka karisa wa likulli ummatin ja'alna man saka nabi mujrima ba na farkon ba ولكل أمة جعلنا منسكنهم ناسكوه منسكنهم ناسكوه تو كاغانا إندا مكي على لا ينازعنك في الأمر سي الله يتي ودو إلى ربك إنك على إنك على صراط إنك على هدى مستقيم أكوي ولي لامن نكي تنكتا مرقو شيشاكا innaka la ala hudan innaka Sarki ala hudan mustaqim Allah madaukin sarki yace li kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu duk wata al'umma da muka tada ita a duniya inji Allah mun sanya mata manasik nata hanyar da za ta bi ta bauta wa Allah da wannan hanyar za ta bauta wa Allah in aikin hajji za ta yi an tsara mata yadda za ta yi in layya za ta yi an tsara mata yadda za ta yi in hadaya za ta yi an tsara mata yadda za ta yi sai Allah madaukin sarki ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma wannan al'umma kai zaka nuna mata ya za ta bi Allah kai za ka nuna mata ya za ta bauta wa Allah saboda haka fala yunazi'unnaka fil amri kada wani ya kuskura kana magana ya sa baki kar wani ka ce ai gabas ya ce a yamma kar wani ka ce a tashi ya ce a zauna kar wani ka ce ai gaba ya ce a tsaya kar wani ya ja da kai cikin wannan lamari kai kake da wuka da nama kai na turo in ji Allah madaukin sarki kai kake da authority kai za ka faɗi yadda za kai za ka nuna yadda za kowa kuma dole ya bi yadda kai dole ya yadda kace a yi in ya yadda ya ga dama ba zan karɓa ba in ji Allah fala naka fil amri Allah ya ce innaka la ala hudan mustaqim lalle wada'u ila rabbika kai kira zuwa ga ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la ala hudan mustaqim lalle kana kan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana kan shiriya mi kakiya kenan duk lokacin da muka samu ka bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ayi kaki ya ce a bari kaki bari irin yadda dan bidiya yake sai wai magana kaunar manzon Allah a baki saboda tsabar sakarci kawai waya wa annabi waka bege wai shikenan ka zama masoyin manzo shi yasa yanzu annabi ba ma mawaki yadda bai da ita akwai shatan annabi akwai dan gwairan annabi akwai dan asharan lan annabi akwai dan indon annabi akwai tabar mani cogin annabi akwai bob malin annabi akwai don williams na annabi akwai michael jackson na annabi ko da na nuna maka sannan bidiyo na michael jackson na annabi kawai wani niga yayi wata shiga sai ka ce michael jackson ga ta yana kadawa wai amma wai shi yo masoyin annabi yana manzo manzo wai kawai shi kenan wai ka zama masoyin manzo saboda kai wa annabi waka kawai kowace matsiya ce sai ta taso wai ita ce shakira ta annabi ko ashanti ko ita ce sonal dior ta manzo wai sonal dior ta manzo sai ya samu wata matsiyaciya ta miƙe kuma ga wasu za kiran kansu malamai kuma suna kallo kawai ta miƙe cikin maza tana kada kunkumi tana ya masoyi na muhammadu ka rungume ni ka ji matsiyaciya annabi ya rungume ya wuta wai annabi ya rungume ta a gaban malamai ba karuwa tana cewa wai annabi ya rungume ta a gaban malamai suna kallo wai sai mun yi magana cewa mu ne muka yi annabi rashin kunya mu ne muka yi magabata rashin kunya ana wannan shegantaka suna kallo na taba gaya muku da aiwa annabi waka shi ke nuna kaunar annabi da shata shi ne shugaban masoyin annabi na najeriya don shata yi wa annabi bege ko bai ba kuma na faɗa muku begen shata ya fi nasu daɗi domin shata me ce na tsaya ga annabi muhammadu kai gawa ka tsaya ku gawa kuka tsaya shata ya tanki mai cin ko bai tanka ba ya ce kowa tsaya ga annabi muhammadu bai taɓewa nan a duniya bai taɓewa gobe lahira ku dai tsaya ga annabi muhammadu saurara a saurara a saurara da Allah wannan begen ya yi daɗi ko bai daɗi ba wannan begen ya miƙe tsab ko bai miƙe ba yanzu za ku haɗa wannan wakar da wanda zai zo yana domin begen ka suke gani kamar na haukaci ana ma kai mahaukaci ne wai da wai ake gani kamar ya haukaci in na ji sunanka nan take sai in firgice da Allah dakata ku dakata ku dakata in ka ji sunan annabi cewa akai ka firgice ko cewa akai ka masa salati me aka ce ka yi to shi da yake jahili da sai ce wai ya ji sunan annabi sai ya firgice a wani zai ce Muhana hana yi wa annabi wakar bai ba muhana ba amma waka ta zama akwai ilimi zamanin annabi malamai ne ke masa waka bege ba jahilai ba wayanda suka san tauhidi suka san shirka suka san aqida yadda ba za a samu kalmar shirka a ciki ba annabi yana da mawaka masu masa kirari irin su hassan ibn thabit manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa in an soki musulunci an cakulkuli musulunci sai manzan Allah ya kira Hassan ibn Sabi ya ce tashi ka basu ansa kum wa ruhul qudus ma'aka tashi jibrilu ma yana tare da kai nan take Hassan ibn Sabi ya miƙe ya tsaya gaban arna ya yi wa annabi jinjina ya yi waka bege ya wasa manzo ya ce adimna khailana illam lam tarauha tuthiru naqa maw'idu halkidau yubarina al-asinnata muzgiyatin ala aktafiha asl al-jima tazillu jiyadina mutamaddira الصالحات يلندبهن بالكمر النساء فإما تعرضوا عنا تمرنا وكان الفتح وانكشف الكداء وإلا فاصبروا لجلال يوم يعز الله فيه فجبريل أمين الله فينا وروح القدس ليس له كفاء وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق إن فعل بلاو وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار موعدهم malamai ne suke yi wa annabi waka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ba za ka ce mana kana kan siradin mustaqim ba sai mun same ka kana kan me sai kana kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kana kan shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bambanci mu matsalar mu da yan kenan mu ce qala Allah surura yace ya kai dan akwai bukatar mu gane waye oga a ciki annabi yana magana kai magana magana hu ayi. kai sai Allah madaukin sarki sai ya ƙara ba mu siffar siratal mustaqim sai ya ce siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim sai Allah ya ce me ghairil maghdubi alaihim waladdallin siratal ladzina an'amta alaihim hanyar wayanda kai ni'ima a gare su ya Allah ita ce siratul mustaqim su waye aka yi ni'ima a gare su wa man yuti Allah war rasula wa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin an'ama Allahu alaihim to ga ga ga rama ma alladhina an'ama Allahu alaihim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika wa hasuna ulaika wa hasuna ulaika rafiqa العقاب ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما wayannan su ne allazina an'ama Allahu alaihim tunda Adamu Aliyu daga karkashin kasa yana taka min burki to bari mu tsallake wannan gairul maghdubi alaihim ba wadanda kai fushi akan su ba su wane ne wayanda aka yi fushi akan su malamai suka ce su ne yahudawa su allah ya fushi a kansu shine ma'anan gairul magdubi alaihim me yasa malamai suka ce yahudawa su ne almagagubu alaihim saboda Allah madaukin sarki ya tabbata mana Qur'ani cewa Yahudawa Allah ya yi fushi da su je ka suratul baqara dan birni Bisa samashtaraw bihi anfusahum Bisa samashtaraw bihi anfusuhum an yakun ai fataha ce aurin Allah rama sai ka Bisa samashtaraw bihi anfusahum an yakuru bima anzala Allah baghyanan yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha لن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الله يتي فباءوا سيسك داو بغضب da fushi ala gababin akan fushi gababin ala gababin almagdubu alaihim kai je kama ida kul au nabiyukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah nabiyukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah sai Allah ya ce mai alarama mallanahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum alqiradata wal khanazira wa abada tagut sai Allah ya ce ulaika sharrun makana wa adallu an sawa'i sabi je ka mumtahana can bakin boda ka sake buga musu su tam ai baka isa ba sai ka kawo ta a final ya ayyuha allazina ya ayyuha allazina amanu la tatawallaw qawman alaihim sai Allah ya ce me kar yaisu min al kama yaisa al-kuffaru min ashabil qubur ku saurara duk mun ittifaqi yahuda sune alaihim to akwai wasu yahuda masu bakaken kunnuwa su ma almagadubu alaihim zan dawo kansu sai aka ce wala dalil ba batattu ba su wane ne batattu malamai suka ce su nasara me yasa suka ce su ne nasara saboda aya da aka samu a cikin suratul maida Allah madaukin sarki yace qul ya halal kitabi la tagalu fi dinikum wa la tattabi'u ahwa la tagalu fi dinikum ghayra al-haqq to mu je wala tattabi'u ahwa qaumin qad dallu min qablu wa dallu kaseeran wa dallu an sawa'i sabil lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila da mutane su alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam full stop full stop full stop full stop qad dallu min qablu wa adallu kaseeran wadallu an sawa'i sabil gairul maghdubi alaihim wala dalin malamai suka ce wayannan sune me sune na ko to kuma akwai wasu nasara su ma masu bakakken kunne ku saurara me yasa aka kira yahuda da almaghdubu alaihim sun yi ilimi sun take sani duk wanda ya yi ilimi sai ya take sani ya zama yahudu Allah ya fushi da su shi yasa muna bakin ciki ga malamai cike da Najeriya a zo da shirka karar ana kallo a gun ba za a yi magana ba wallahi za ku zama almagdubu alaihim Allah ya ƙara ne muku albarka an ba ku yara ba malaman bidiya look take your time wallahi abin da muke gana muku muna gaya muku dan kauna ne muna so mu da ku mu tsira gaban Allah ranar tashin alkiyama ya kuna kallo ana fasadi ana yi wa Allah shirka kuna kallo kun shiru ku ga sabon littafin da yan bidiya suka fitar yanzu da waka aka rubuta littafi ina da kofi na littafi gaba ɗaya daga bangon littafin har bangon wallahi shirka ne ba baiti ɗaya da ba shirka ba kun san me ake faɗa cikin littafin da waka ya rubuta littafin abin da ke ciki shine salati shehu barhama ruku'i shehu barham sujudi shehu barhama hayati shehu barhama mamati shehu barhama waliyullahi barhama wai sallarsa ta shehu barhama ce rukuwansa na shehu barhama sujadarsa ta shehu barhama in sun ce karya nake a kamo ni a kai ni kotu in nuna littafi in an ce karya nake akwai kotu a najeriya a kamo ni a kai ni kotu in dauko littafi in taho da shi idan kun yadda kuma littafin an rubuta shi kuma abin da aka rubuta a ciki kun yadda ne ku fito ku kare a gabanmu in ba haka ba kuma ku musulunta cikin uku dole a guda ɗaya ce sallasa ta shehu barhama ruku'unsa shehu barhama sujadarsa shehu barhama rayuwarsa shehu barhama mutuwarsa shehu barhama da Allah wayan abubuwan shehu barhama aka ce a ba ko Allah waye kuka ce a baiwa wa aka ce a baiwa wa za a ba wa yannan barhama ko Allah wanda Allah ya yadda Allah za a ba ya daga hannu ya ce Allahu akbar wanda ya tattara wannan ya ba barhama bai ba Allah ba musulmi ne ko arne arnan original ko photostar ko kai ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ya dai janareta nan ko dan bidiya ne kan kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar mu ci gaba Allahu matasa an fara jin bacci ne ku ce Allahu akbar yaya jama'a muna iya gaba yanzu ku ce akbar tambaya ne wai na abubuwan wa aka ce a ba duk kun yi tufaki salati shehu barhama hayati kai alaramba je ka cikin suratul an'ami sai ka gangara ka yi nisa mu ji wayannan abubuwan Allah za a ba ko a hada da wani kun inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati wa mahayaya salati wa nusuki wa mahayai yawa wa mamati lillahi ya rabbil alamin a hada da wani a hada da wani la sharika la to wa bi zalika umirtu wa Allah ya ce kul musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna salati lallai sallata wa nusuki da yankana wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata duka ba za ba lillahi ga Allah rabbil alamin na ubangijin tarikai za a hada da wani la sharika lahu shi kadai bai da abokin tarayya wa bi zalika umirtu Allah ya ce manzan Allah ka fada musu da wannan aka umurce ka wa ana awwalul muslimin kuma ka faɗa wa duniya cewa kai ne musulmi na farko ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abdallina bari in baku misali daya da suka je sabuwar madina akwai wani gwamna da aka je da shi ku saurara gwamnan ya dawo yana faɗa wa wani sarki labari sarkin ya ɗauko mu a mota da ni da alarama nasiru gondo haka ne alarama muna cikin mota tare da shi za mu je wajen wa'azi gwamnan yake gaya wa sarkin sarkin yake faɗa mana akwai mutanen da aka nuna masa aka ce ba su sallah ba su me wai ba su sallah sai ya tambaya ku saurara ku ci me yasa ba su sallah sai aka ce su matsayinsu a wajen Allah su wuce yin sallah wai me suka ce ai Allah ya ce wa aqimi salata li zikiri ka tsaye da sallah don tunani in ji Allah to tunda ana yin sallah don tuna Allah amfanin sallah shine ka tuna Allah su koyaushe cikin tunanin Allah suke saboda haka ba sai sun yi sallah ba akwai jahilci da ya kai wannan wanda bai sallah dan wuta ne ko dan aljanna ya kuke tsoron ansawa wanda bai sallah dan wuta ne ko aljanna wanda bai sallah dan wuta ne ko aljanna to ku saurara qur'ani mai girma da kansa ya ansa mana ana ran ma kai filin alkiyama kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin bima kasabat rahina illa asaba illa ashabal yamin في جنات في جنات tambaya عن المجرمين وتتمرس كيف يا ما سلككم فيه shaqaw me wuta suka ce qalu lam naku min al musallin matasa kun shirya ci gaba da wazi duk wanda a shirya yake daga hannu ya ce Allahu akbar to ba fara wazi ba kowa ya zauna yake kai ya motsa yanzu farfesa za mu gayyato da kansa farfesa bismillah فليتفضل مشكورا ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا الله كتابنا سيدي الله كتابنا سيدي الله وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar walau subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمة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 وأدى الأمانة ونسها الأمة وكشف الغمة ومهلاه به الظلمة صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ya jama'atul musulmi wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah ramma je ka samu wuri ka zauna ni ba wa'azi na zo ba na'am dalilai biyu ko uku suka sa na miƙe a nan wurin na farko don mu gabatar da addu'armu da murnanmu saboda Allah ya azurta ɗaya da cikin gwanayenmu na alkur'ani da samun arziki wanda ya fi kowane arziki in an yi sa'a ne arzikin aure wannan ba magana ba ta bace magana shugaban halitta ne gaba ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a duniya mata wa khairu mata'iha almar'atu saliha ya ce duniya dukanta kaya ne na jin daɗi amma mafi mafifici a cikin duniya shine mata ta ƙware alaramma malam anas muna maka fata Allah ya sa wannan mata da za a daura maka aure da ita gobe ta zama mata kwarai. Idan ta zama mata kwarai kai ka huta baka da sauran zulumi. ko wani ya bata maka rai a waje in ka shigo gida sai ka huce mata kwarai in wani ya bata maka rai ka shigo kana huci za ta tare ka ne tana mai gida lafiya ce wai tanko ne ya ce min kaza kaza ta ce haba mai gida daidai kake da tanko tankon me sai ya sauke amma in ya samu yar gada gada da ya to da yake tango kaga zai tanke ka shine ni ka taho ka huce a kaina daga nan rikici sai ya ci gaba to Allah ya sa wannan mata da Allah ya baka Allah ya sa mata ce ta kwarai kuma zuriyar da za ku samu Allah ya sa su zama mafatihul khairat Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe maka yadda za ku zauna da ita lafiya ta taimake ka wajen abin da ka sa gaba na karatunka masala ta biyu Sheikh da mutu abdullahi sada pakistan muna ta magana da shi a hanya sun yi alkawari tare da malam muhammad kabir gombe shi ma zai taho wajen wannan wa'azin walimar amma sai wata lalura ta samu wanda ba zai iya tahowa ba to na so ne shi sheikh muhammad kabir gombe ya faɗi uzurin domin yanzu harshen shi ya fi namu zaƙi ko mutum ya ƙi ko ya so don haka yana nuna damuwarsa na rashin halarta zuwa wannan walima amma yana tare da mu ga dukkan abin da muka gudanar na alheri muna fata Allah shi ma ya sa shi a cikin ladar da za a samu magana ta uku ko mas'ala ta uku na tashi ne nuna farin ciki na da godiya ta ga Allah maɗaukakin sarki da Allah ya azurta mu da Sheikh Muhammad Kabir Gombe a irin wannan zamani wanda duk wanda ke wannan lokacin ko malaman suna ko na bid'a sun san ba su da irin shi na tashi nuna farin ciki na akan irin yadda yake gudanar da ayyukansa hmm. kuma muna fata Allah ya ba shi kariya ta musamman Allah kuma ya ƙara masa basira ya ƙara ci gaba da ɗaukaka sunna ko da mai in sunna baya so domin mai abin faɗa baya faɗa duk wanda kaga yana faɗa a fuskar addini bai da abin fada ne to tun da Allah ya azurta shi da abin faɗa Allah ya sa ya ta gaya mana kuma ko mutum ya ki ko ya so ya san yanzu sunna ta samu wuri da gindinta take zaune wanda kuma bai santa sai dai ya tashi a Najeriya domin in ka zo ka dubi irin matasan nan duk wanda ka ga bai da hula ka san shi shirye yake komai a yi idan mutum ya dubi irinsu ya san taɓa sunna yanzu zai yi wahala to Allah maɗaukakin sarki ya ƙara muku albarka irin wannan matasa mu ma ya ƙara mana kuma ba zan manta ba mun yi wani taro da wani ɗan gajeren wa'azi a Kano jawabi malam Muhammad Kabiru Gombe ya jawabi sai wani kwamishina ya kira ne ce malam ko yanzu kuka mutu ba ku da matsala na ce wallahi ba mu da ita akwai wanda za su ci gaba saboda haka ina maka addu'a ta musamman malam Muhammad Kabir Allah ya maka sakayya da alkhairi kuma ya saka maka da irin abin da ya alkawari zai ba irin wanda suka yi irin aikin da kake yi kuma Allah ya kare ka ya tsare ka daga makircin masu makirci waɗannan abubuwa guda uku suka sa na miƙe domin duk wanda ya zo ya ce zai wa'azi yanzu ba sa a yi ba sai ya zama kila sai a yi mai dariya in yayi wa'azi ya tashi ka yi haƙuri Allah ya saka da alheri kuma wannan taro yadda muka taru lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da zama lafiya azumi na tahowa mm. abin da ya zama wajibi ga malaman wannan kungiya <coughs> shine su ci gaba da shiryar da mutane yadda za a samu haɗin kan musulmi domin abin da ke faruwa yanzu a najeriya ga mu da yawa amma mun zama yawan yashi ba su minti da kowa musulunci ke ba rinjaya mu yadda muke sannan allah maɗaukakin sarki ya ba mu dama mun kasa amfani da ita wanda yake musulmi ba wata ni'ima da tabi ni'imar musulunci amma saboda wasu ba su gane musuluncin ba abin ya rikice sannan mu so junanmu mu kanmu ahalus suna mu haɗa kanmu wannan shine abin da ke gabanmu kuma idan zaɓe ya zo wanda yake tunkarowa kowane mutum ya tashi tsaye ya ga an zaɓi mutumin kirki wanda zai taimaki addini ya taimaki al'umma wannan shine abin da ya kamata mu sa gaba da waɗannan 'yan jawabai nake so in takaita kuma yi muku sallama irin ta addinin musulunci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sheikh yusuf muhammad sambo bismillah الله على النبي karim. yan uwa musulmi na tashi ne don in gabatar da sheikh muhammadu rabi'u daura da zai tashi mana godiya da irin wannan karamci da 'yan uwantaka da wa'innan manyan malamai daga nesa suka gwada mana akan wannan walima kafin wannan akwai sakonni guda biyu sako na farko sheik abubakar imam ikara ya faɗi wata magana guda ɗaya akan malam muhammad kabir gombe to zan ƙara guda ɗaya don in jawo hankalin matasanmu masu wa'azi a zatona a da fahimta ta. Abinda da ya sa allah ya sa ma wa'azin malam muhammadu kabir gombe albarka abu uku ne abu na ɗaya yi don allah ya zama wajibi duk wani malami da yake wa'azi ya sa aikin nan da yake yi Allah yake mawa kuma shi yake neman lada a gurin shi bisa kyakkyawan zaton da muke mai abin da ya sa abin da ke faruwa yake faruwa na sarrafa ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yi don Allah ma'ana ikhlasi wannan kyakkyawan zaton da muke yi kenan abu na biyu yana binciken karatu abu na uku baya wulakanta wa'inda suka gabace shi akan aikin wa'innan ɗabi'un guda uku idan matasanmu masu wa'azi masu tasowa sun gane to su yi ƙoƙari su rungumi abubuwan nan guda uku su ma za su yi nasara akwai wani babban malami a nan cikin garin ku cikin garin kaduna yana ɗaya daga cikin almajiran marigayi sheik abubakar muhammad gumi eh. rasa wannan abubuwan guda uku ya sa ya kasa gadashi saboda haka duk wanda yake wa'azi ya tsara wa'annan abubuwa uku sanarwa ta ƙarshe gobe za a fara tafsiri a masallacin sarkin musulmi bello da ke unguwar sarki in allah ya yadda daga cikin ni'imar da allah ya ma marigayi sheik abubakar mahmud gumi allah ya ma malar ni'ima mai yawa amma bari in faɗi takaitacciya Allah ya azurta malan da 'ya'ya na tsatso kuma Allah ya azurta malan da 'ya'ya na addini duk wani malami wanda yake da'awar sunna a Najeriya ko a Afirka ko ya taɓa zama gaban malam ya yi karatu ko bai yi ba ya yanke hukuncin shi almajirin malam bakar gumi wannan haka yake don mu ƙara nuna ma 'yan uwa musulmi mahimmancin 'yan uwantaka ta addinin musulunci da kuma yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sai muka ce Sheikh Muhammadu Rabi'u Daura kada ya je Sultan Bello ya tafsiri Imam Ikarama kada ya je Yusuf Samba ma kada ya je Imam Umar Hassan Imam ma ya dakata Malam Abubakar ma Imam na tudun wada ya dakata mu ɗauko malam alhassan sa'id adam jos zo ya mana tafsiri a kaduna don mu ƙara nuna wa al'ummar musulmi ahalin sunna faɗaɗa almajiran marigayi shekar bakar gumi saboda haka a koda wani lokaci muna kyautata zaton Allah yana iya dawo da Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Gumi a kowane lokaci duk irin matakan da ya kamata mu a kungiyance mu dauka mun dauka duk wani mutum da ya kamata mu gani a nan Najeriya babban mutum wallahi ba wanda ba mu gani ba sauran al'amari mun fawwala shi zuwa ga Allah saboda haka kafin zuwansa malam alasan sa'id gobe insha Allah zai fara yi mana tafsiri a masallaci kuma a yawaita yin addu'a cikin azumi akan wannan bukata tamu ta fatan Allah ya dawo mana da shi Sheikh Dr. Ahmad Abubakar Allah ya mana gudunmawa Sheikh Muhammadu Rabi'u Daura zai taso ya wakilce mu gaba ɗaya ya yi godiya kuma ya rufe mana wannan taro mai albarka da addu'a akar makallahu bismillah tafsiri kuma na dan fodiyo za a fara ran lahadi insha Allah na zauna zauna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 ba wa'azi za mu ba domin waɗanda ba su gan shi ba su gan shi waɗanda ba su san shi ba kuma su san shi yaro mai albarka ni uba nake a wajensa amma na addini Da mutum haddasa ta farko da yayi yana ɗan ƙarami muke ɗaukarsa muna tafiya da shi wajen wa'azi na gari da na waje wani wuri ya ja baki wani wuri ya dawo haka nan mm. ya daure ya jimre yana biye da mu har Allah ya kawo shi inda ya kawo shi kwarai hadaran mamala anas yanzu yana cikin manya-manyan malamai masu jan baki mahaddata alkur'ani mm. waɗanda kuma suka ƙware mm. gangaren mahirai gwanaye Allah sa wa iliminsa albarka zu cikin gabatarwar malam yusuf muhammad sambo ya ce yaro ne mai karatu wanda Allah ya masa baiwa kuma yaro ne wanda ya san kimar manya yana girmama duk wanda yake a gabansa a cikin wannan aiki Allah ya saka da alheri amin to gashi gobe daurin aurensa ya zo mm. ni ne mai karba aure a gusau in Allah ya yarda za mu tashi karfe bakwai na safe sha biyu rana daidai yadda uban ya faɗa za a daura aure mm. mu dawo sannan kuma mu haɗe wa sultan bello mm. a gama sultan bello sannan mu haɗe wa zariya falla don wa'azin jiha in Allah ya yarda ma'ana anas yana nan tare da mu wurin karɓar auren ma da shi za mu yi eh, a kwarai kuwa kuma mu dawo wasar tambalan tare da shi in Allah su kuma mu nufi zariyan kuma tare da shi in Allah su sannan kuma an kama daga nan har bayan sallah Allahu akbar Allah kuma shi zan shi ba a ah, ah, kai to malam anas karanta mana alqur'ani mai girma karfe mana da addu'a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 Oh. موتني لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا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 ونصلي ونسلم على قاعدنا وحبيبنا وكريمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أكاره الله سبحانه وتعالى wa وأن godiya إيكون cikin da sa ya ba mu ikon samuwar kanmu a wannan yammaci na yau ranar alhamis a